to yayin da na ga cewa turawan mulkin mallaka sharrinsu da suka dasa a wannan ainihin yankuna namu an ainihin cire bama-baman wannan sharri amma yanzu yana ƙoƙarin ya dawo ta hanyoyi na hikima to lallai muna buƙatar mu rinka bi gari gari muna yin irin wannan wa'azi domin faɗakar da matasanmu domin wani bature ɗan mulkin mallaka kuma orientalist wato mai bincike na musamman game da harkokin addinin musulunci ya ce yana faɗa wa 'yan uwan shi ya ce musulunci tun daga ƙasar eritrea wato ƙasar habasha kenan har zuwa najeriya ba mutuwaye ba su ma ya yi haka baturan ya ce tun daga eritrea tun daga habasha har zuwa najeriya ya ce musulunci ba mutuwaye ba su ma ya yi ya ce kuma wasu matasa suna nan suna bin shi suna yayyafa musu ruwa sai ke gaya wa 'yan uwan shi turawa ice hir in kuka kyara matasan nan suka gama yayyafa wa musuluncin nan ruwa ya farfado ba za ku sake sumar da shi ba wannan maganar ita ta sa aka tashi tsayin daka akan sai an yi fada da matasa a wannan nahiya mu da ake kira tun daga eritrea da habasha da somalia da algeria har zuwa najeriya da haka in lokaci ya bayu a yau za ku ji sirrin wannan fada sirrin kuwa ba wani abu bane shine yayin da aka lalata matasa waɗannan suka zama 'yan ƙwallo waɗannan suka zama 'yan drama waɗannan suka zama 'yan allurar rigakafi waɗannan suka zama 'yan kwaya waɗannan suka zama 'yan gudu da mashin gaba ɗaya wane ne zai musulunci babu waye zai karanta physics babu waye zai zama injiniya babu ina medical doctor babu waye zai zama mutakhassisi a cikin hadda qur'ani babu ina yan lughar arabiya babu shikenan dan haka matasa akwai aiki dan haka wannan wa'azin allura ce wadda ta fi allurar soja ko ta doki ga matasa kuma wannan wa'azi abinda nake fata a yaɗa shi garuruka lungu-lungu matasa su je. domin da matasa ake rusa al'umma tsoho ba a iya canza mashi tunani matashi ake canza wa tunani ka duba da kyau duk tunanin da tsoho ya ɗarsa su akai mafi sauƙi ka kashe shi daga canza mai don ba zai canzu ba ko ya so ya canza ba zai canzu ba samu tsoho ka ce kana son ka koya mai larabci bayan bai iya ba amma samu matashi shekarar shi sha bakwai sha takwas ka ce kana son ka koya mai larabci kafin shekara uku zai zama kamar bakurai shi yadda ake iya canza bakin shi haka ake iya canza tunanin shi to haka ake iya canza suturar shi yanzu ka je ka tara dattawa duk abin da za ka yi musu ka ce su rinka sa gajeren wando irin tirikwata din nan da tishat da hura na sallah suna yawo da ita da ta yan shekara saba'in da tamanin zai yiwu babu hanyar da za ka yi kai nasara akan haka haka Allah ya ce innahum fityatun matasa ne